حكي شو في الوسطية كو نعم أم فارغ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى كو قال المؤلف رحمه الله تعالى ميلي تافع المصنف يا فارد بسم الله نعم نعم eh ai lamiya na ce sai wanda suka haddace su zan koyawa so nake na karbi listin umar dan fulani ya kama wata ranzan wani lokaci da daddare sai mu zo da daddare mu haunan sama sai a tada inji sai in koya muku tun insha Allah wanda ya haddace wanda bai haddace ba ko ba zai bi isa mai tunkare ni ba yawwa wanda yake so ilamiya ya haddace ta kuma sai na gwada tabbatar an haddace ban dauka ai da wasa nake yi alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda mai littafin ya fara da bismillah ko ka bisa kamar al'adar malamai suna fara littafin da bismillah don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai rubuta takaddu da wasiƙu yana yana aikawa wato wato sarakuna yana sa a bismillah idan musulmi ne Um, sannan akwai hadisi da annabi ya faɗa kullu amrin kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta duk wani al'amari mai muhimmanci da ba a fara da bismillah ba to wannan abu ne lalatacce yankakke hadisi imam nasa'i da ibn majah da imam al duk sun rawaito shi to shi yasa yayi bismillah a wata riwayar ajzam a wata riwayar abtar riwayar abu dawud da riwayar imam ahmad yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da ya turo wato manzansa da shari'a manzansa din ana nufin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil huda al huda din ana nufin al ilmun nafi wanda ya turo annabinsa da ilimi mai amfani wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya addinin gaskiya shine wato al'amalu salihu musulunci kuma yi aiki mai kyau addinin gaskiya musulunci amma musuluncin da aka yi aiki mai kyau kun san kuma sharaɗin aiki mai kyau a yi ikhlasi kuma a yi wa manzan Allah mutaba da yuzhira wa aladdini kullihi ya yi wannan dan ya fifita yuzhira li yu'liyahu yuzhirahu li dan ya fifita shi ya ɗaukaka shi akan dukkan wani addini gaba ɗaya wa yansurahu ala sa'iril adwan adiyan ya fifita shi akan yahudiyya ya fifita shi akan nasraniya ya fifita shi akan budiya da wasaniya da sauransu kina Allah turo manzo Allah da gaskiya da addinin gaskiya kuma yana da abokanan gaba amma ya turo shi ne dan ya daga addinin musulunci ya fi waɗannan addinai inna fatana laka fatan mubina liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka din shine ya daukaka ni'imar Allah a gare shi ya daukaka addinin sa ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا cikin نصرا عزيزا ليظهره على الدين كله كنا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا lalle Allah ya isa shi ne shaida cewa annan Muhammadu manzan Allah ne kuma ya isa shaida cewa zai taimaki manzan Allah Ibn Taymiyyah ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika ina shaidawa a aqida ahlus sunna babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai la ma'budu bi haqqin illallah wahdahu dinan ta'kidi ne la sharika lahu wannan ta'kidin ne lin nafi din mana ta'kidin ne da ta'kid at-tawkid iqraran bihi wa tauhida ina mai ikirari ina tabbatar da wannan ibn taymiya kenan ina tabbatar da wannan aqida kuma da tauhidi da kadaitawa ina ba ku labari a bisa ilimi babu an bauta cancantar sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle kuma ina shaida annan muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne shine wanda Allah ya zaba bawa ne amma bawa ubudiyatu tashrif bawa bawa ne amma madaukakin bawa Allah ya bashi ubudiyatu tashrif wa takrim Allah ya fifita shi akan kowa ba wani mala'ika da ya fi shi ba wani annabi da ya fi shi ba wani bawa da ya fi shi ba wani manzo da ya fi shi sai Allah ya zabe shi zama abdar rasulan bawa ne kuma manzo ne wata rana mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah ya zauna a gaban sai kalli sama sai ga wani mala'ika yana saukowa daga sama sai jibril yake cewa inna hadal malak ya muhammadu wannan mala'ikan da ka gan shi bai taba sauka ba tunda Allah ya halicce shi bai taba saukowa daga sama ya zo kasa ba sai yau sai yanzu da mala'ikan ya sauko sai ya ce da shi sabon mala'ikan kenan sai ya ce ya muhammad ya kai annan muhammad arsalani ilaika rabbuk ubangijinka ne aiko ni zuwa gare ka shin ya ce in tambaye ka ku duba fa kenan in an tambaye ka shin akwai wani mala'ikan da Allah ya aiko ba jibrilu ba ga annabi eh akwai riwaya da ta zo akan haka jibrilu yana tare da manzon Allah sai ga wani mala'ika iya saukowa mala'ika jibril ya san da zuwansa amma wani sako ne zai zo da shi mai muhimmanci nake so ku ji shi dan ku kwatanta da irin yadda muke mu yanzu yace Allah ne turo ka ya turo ni gare ka afa malikan nabiyan yaj'aluka kana so Allah ya saka ka zama mai mulki kuma annabi ga annabta ga sarauta au abdan rasula ko kana so ka zama bawa kuma manzo jibrilu kafin manzon Allah ya yi magana sai jibrilu ya gub ya ce ya muhammad tawaza ali rabbik ya muhammad tawaza ali rabbik ya kai muhammadu haka gaggawan ba da ansa kai tawazu ga ubangijinka ka kula da tambayar ka zama mai mulki mai annabta ko ko bawa manzo ka duba lamarin Allah a karam kallahu Allah fa yana gwada mutane sosai sai kawai manzo Allah ce bal abdan rasulan ni ina son zama bawa kuma in zama manzo wani hadisi imamu Ahmad ne ya fada shi a cikin musnad dinsa shi ya zabi abduhu wa rasuluhu din a ba ni da kai bane ba muna son ilimin muna son mulki muna son ilimi muna son kai ne malam kai ne gwamna kai ne malam kai ne sarki kai ne malam kai ne wane ne kai ne malam kai ne mai kudi kai ne malam kai ne ba ko ina dai a dama da mu shi cewa ya abanni a matsayin bawa annabi ya ishe ni abanni a cikin talakawa yasa Allah ce wala taduridi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wala shi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا to yi wannan shine jama'a sirrin cewa abdu wa rasulu din abdu wa rasulu ma shi ya zaba ana fahimta na jayyid a cikin littafin ibnu taymiya akwai ilimi malam akwai karatu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman mazida yayi masa salati saboda Allah ya ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kai kokarin zaka rubuta littafi kai wa annabi sallama da salati kuma mai kari wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du bayan haka ya ku masu sauraron littafi ko masu karatu wannan kalmar ta amma ba'du wato ana nufin amma ba da ma ta kaddama amma bayan jawabin da ya gabata na yaban Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga abin da zan ce muku kun san waye ya fara cewa amma ba da duniya na'am annabi dawud alaihi salam a duk duniya wanda ya fara cewa amma ba'adu wani fa'ida muhimma Allah wata rana ka je interview kawai sai ma tambaya kaf a ce kalimatu amma ba man awwal man qalaha <laughs> annabi dawuda ne ya fara cewa amma ba'adu ina fata ana fahimta فهذا اعتقاد الفرقة الناجية wannan shine itiqadul firqatin najiya itiqadin wato ahlus sunna kenan dukkan wasu kungiyoyi ba da waɗanda ba manzo Allah suke bi ba ba ce da su firqatun najiya manzo Allah ya faɗa ne asalin wannan firqatun najiya annabi ya faɗa hadisi yace al'ummarsa za su rabu kashi kashi wajen 73 duk yan wuta ne sai guda ɗaya wahiyar jama'a hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud a wata riwaya hun man kana alama ana alaihi yawm wa ashabi riwaya imam tirmizi um, Allah ya masa rahama to waɗannan waɗanda suke wanda suke suna rayuwa suna addini irin na manzon Allah su ne alfirqatun najiya ahlus sunna kenan an gane ko yawwa to amma waɗannan ƙungiyoyi guda saba'in da uku ɗin an faɗe su an irgo su ba irgo su a ilimi ba sai dai malamai sun yi ijtihadi sun faffaɗe su ina fata ana fahimta amma dai malamai suka ce gaba ɗaya saba'in da biyu nan duk ƙungiyoyin 'yan bidiya ne amma ayyana su a ce da wance da wance da wance ne babu nasi a kai ko da yake dai malamai sun ce gaba ɗaya ƙungiyoyin nan guda saba'in da biyu ɓatattun suna komawa ne kan kungiyoyi guda biyar wanda mun sha karantawa da ku kuma yanzu haka muna kan karantawa da ku akwai jahamiya, akwai murji'a akwai khawarij akwai alkadariya akwai shi'atun rafida ko ar-rafida duk ƙungiyoyin nan da annabi ya faɗa cewa 'yan wuta ne waɗannan su ne iyayensu su waɗanda suka haife su suka yaɗu har suka samu saba'in da wani malamai ma su ma suna lissa suka ci sun ma ba haka saba'in da biyun ma manya manya ne akwai ninki ma Allah kiyaye amma wannan hadisin baya nuna cewa wannan al'umma ta nan Muhammadu ta fi kowace sharifa saboda an ce yahudawa nasara saba'in da biyu a saba'in da ɗaya ko a nasara saba'in da biyu yahudu saba'in da ɗaya mu kuma saba'in da uku wani bai rage ce wannan al'ummar ta fi sharri kenan a ba haka ake nunawa ba baya nunawa ina fata kamar wani zai iya cewa mun fi yahudu da nasara kenan ana nuna mana cewa sabanin da za a samu a cikin al'ummar manzo Allah ya fi na waɗancan yawa ina fata ana fahimta to a nan gurin jama'a wannan littafin gaba ɗaya abin da za a gaya mana aqidar ahlus sunna ne a ciki shine ma'anar wannan al-aqidatul wasitiyya din aqidun ahlus sunna tsagwaro ibnu taymiya zai zo to shine sai ce al-mansura ila qiyamisa sa'a ta'ifatul mansura ila qiyamisa wanda abar taimako ce kuma Allah yana taimaka mata har zuwa tashin kyama daga karshe kaga sai ce ahlus sunnati wal jamaa su ne ahli sunna wal jamaa kamar yadda annabi ya faɗa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurru man khazalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'a wannan al'umma ba za su gushe ba suna kan taimakon Allah insha Allah kuma suna kan nasara insha Allah wanda ya tabar da su bai zai cutar da su ba wanda ya saba musu bai zai cutar da su ba har kiyama ta tashi hadisi imam al-bukhari da muslim wannan su ne ahlus wal jama'a wannan suna wannan lakabi ba wanda yake hawan sa sai mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam Sune wadanda waɗanda suka fifita magana annabi akan ra'ayin kowa to menene abin da ke cikin aqidar shine wa huwal imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالله imani da Allah da abin da ya sifanta kansa da shi da mala'ikun Allah mala'ikatul kiram me imani da mala'iku ka yadda akwai su samammu ne da adadin su a dunkule a faffashe duka ka yadda kuma ba wanda ya ce ma ga adadin su gaba daya da littattafan Allah duk sufi Ibrahim wa Musa at-Taura linjila zabura qur'ani ka yadda da su wa rusuli manzannin Allah duka gaba daya a dunkule da a rarrabe duka su ma ba wanda ya san iya adadin su wal ba'as ba'dal maut ka yadda za a tashe ka bayan ka mutu dole ne a ƙida ahlus sunna ka yadda ana tashi shi sa magana ranar tashi alkiyama menene hakikanin imani bil ba'as shine mutum ya tabbatar cewa wannan gangan jiki da kake gani wai mai ma'anan ba'as din kai imanu bil ba'as din ka yadda wannan gangan jikin naka bayan ya shiga kabari ya riddige ya nike ya bi ƙasa tu'adu za a sake dawo da su kamar yadda suke in baka yadda ba baka da bambanci da zaman lazina kafaru Allah yi ba su wal bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabbauna bima amiltum dhalika Allah yasir a idza mitna wa kunna turaban wa izaman ko a inna la mab'uthun ko a wata aya inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu za a sake suka ce basu su yadda ba za a dawo da su to shi yasa aqida ahlus sunna musulmi na kwarai akwai al-imanu bil ba'd ma'ana yanzu kana tafiya ka yadda zaka mutu kuma za a sake dawo da kai ba kuma tsohuwar ka ce za ta haifar ka ba wal imanu al imanu bil qadri khairi wa sharrihi ka yadda da imani da kaddara alheri da kishar alherin kamar yadda hadisin jibril ya zo wannan duk yawanci mutane sun san shi ko ba haka bane ba yawwa addini yana da martaba guda uku aka ce akwai al-islam ɗaya kenan akwai al-iman biyu kenan al-ihsan to wannan martaba ta biyun muka magana al-iman duka waɗannan khisalul islam ne kuma suna shiga cikin musamman iman kaga kai karɓo mun nan list ɗin a can da littafin wannan kenan sai ce wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi daga cikin imani da Allah to ka yadda da abin da Allah ya sifanta kansa da kansa da shi a cikin littafinsa da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya sifanta shi da shi min ta tahrif ba tare da taharifi ba in an ce taharif shine tasrif at-taharif at-tasrif ma'ana kada ka canja ma'anar wannan kuma sifa ne ta ahlul bida'i wal ahwa suna yin tarifin nusus tarif ana yi ne bil lafzi wal ma'ana a wani lokacin wani lokacin bil ma'ana fakat a canja lafazin a canja ma'ana wani lokacin kuma a canja ma'anar kawai so duk wannan bai halatta ba wala ta'til kada ka yi ta'til at-ta'til a larabci shine al-ikhla abinda ake nufi da al-ikhla wato ka lalata abu ka wofantar da abu sunan Allah ne amma ka bata shi ka ce ba haka ake nufi ba bata ma'anar ikhla'uhu ta'ala min sifati ka ce Allah bayi da sifofi shine ikhla wanda ya sifanta kansa da shi suwaye masu ta'tili su ne yan jami'a kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin nuniyarsa wa jamu ibn safwan wa shi'atuhu al-ula jahadu sifat al-khaliq ad-dayyani yace bal attalu minhu as-samawati al-ula wa qadaw lahu bil khalqi wal ihdithani kaga ma'anar ta'til din kenan ma'ana yan jami'a a cikin kungiyoyin bid'a nan su ne suke ta'til gashi Allah ya ce shi ar-rahmanu ne ko ya ce yana da hannu sai su ce babu hannu Allah yana ji sai ya ce a baya ji saboda wai kai zaidu kana ji amru kana ji to a to ya za a ce Allah baya ji ta waya ne a ce Allah baya gani ta waya ne to amma su sun yarda su tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan din to ahlus sunna ba sa yin ta'tili an gane ko kuma ta'til din yana cikin mafi girman kafirci kamar yadda malamai suke faɗa al mu'attilu ya'budu adaman suka ce duk wanda yake mu'attili ne yana bauta abin da babu ne dan a ƙarshen ta'dili yana nuna ma ba Allah gaba ɗaya kamar yadda suka ce wal mushabbihu ya'budu sanaman mai tashbihi kuma akwai wanda kuma duk suban da aka faɗa Allah yana gani sai ce irin ganin mutum Allah yana da hannu sai ce irin ɗaya da na mutum Allah yana magana sai magana iri ɗaya da ta mutane to kaga wannan almushabbihu ya abudu salaman yana bautawa gunki kenan ko ba haka bane ba wal muwahhidu ya abudu ilahan wahidan fardan samada shi ko muhaidi ka mai wahidi yana bauta Allah shi shi kadai ne tabaraka wa ta'ala ina bata ana fahimta to ba a yin tatsili a aqidar ahlus sunnati wal jama'a kuma lalle tatsili yana bata aqida kuma yana kawar da mutum daga ainihin wato turba ta kwarai wa min ghairi takyifin wala tamthil babu takyif aqida ahlus sunna babu takyif me takyif wato ka kaifanta ka ce an ce Allah yana da hannu to hannun Allah mita kaza ne shi tashbihi ka ce irin nawa ne takyifi kuma ka kayyafa ka yi estimating ka ce mita kaza inci kaza to ba a yi wa sifar Allah takyifi ina fata ana fahimta ka Allah kiyaye wala tamsil misaltawa kamar in ce kamar misali na ce yadi ka yadika hannuna kamar hannunka ne tashbihi a ce irin na mutane tamsili kuma a wari wani mutum guda ko a wari wani wani halitta a ce ina Allah irin nashi ne kun ku gane bambancin tashbihi ya yi kama da na su mutane duka tamsili kuma misali in an ce misali dole a kawo abin da aka yi misalin da shi ko ina fata yanzu iya cewa ne ai yayi kama da mutane yayi kama da mutane wanne mutanen yan kaduna ko yan kano ko yan zaria ko yan borno ko yan maiduguri ko yan niger tashbih tamsil fa ai misalinsa iri daya da motar wani to dole a kawo wannan to Allah ba a yi masa wannan tabaraka wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul alim basir afwan an gane ko to kamar yanzu yace bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ahli sunna suna imani cewa dai lalle Allah shi shi kadai yake kamar yadda yace laysa kamislihi shay'un ba abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir shine mai ji kuma albasiru shine mai gani tabaraka wa ta'ala